Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha ishirin da biyar da Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 13 ga watan Maris na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. A yau Laraba ake sa ran Majalisar Dokokin Ƙasar Birtaniya za ta kaɗa ƙuri'a kan ko ya Birtaniya za ta fice daga ƙungiyar ƙasashen Turai ba tare da amincewa da wasu ƙa'idojin ficewar ba. gwamnatin shugaban amurka donald trump na ɗari-ɗari dangane da kiran da aka yi na cikin gida da kuma ƙasashen duniya akan dakatar da amfani da jiragen sama wanda a cikin watanni shida ya kashe sama da mutane 350 haka dai a yau laraba ake sa ran yankewa tsohon shugaban yakin neman zaben shugaban amurka paul manafort hukunci a kotun tarayya da ke nan birnin washington dc akan laifuka guda biyu To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani ginin bene ya ruguje a birnin Legas har an samu hasarar rayuka ciki ko har da wasu yara 'yan makaranta. Bayan haka za ku ji cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu a birnin tarayya Abuja sun gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗinsu kan matakin INEC na ayyana zaɓukan gwamnoni a wasu jihohin Najeriya a matsayin waɗanda ba a kammala ba. sannan za ku ji cewa har yanzu ana zaman fargaba a wasu sassan jihar taraba biyo bayan tashin hankalin da ya faru a jihar bayan zaben gwamnoni da aka yi kamar kowace ranar laraba yau ma muna nan tafi da shirin himma wanda abdulaziz adili ture ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum A yau Laraba ake sa ran Majalisar Dokokin Ƙasar Birtaniya za ta kaɗa ƙuri'a kan koya Birtaniya za ta fice daga ƙungiyar ƙasashen Turai ba tare da amincewa da wasu ƙa'idojin ficewar ba. Yarjejeniyar da ake kira ba daidaito, wacce Prime Minister Theresa May ta ƙi amincewa da ita. A ɓangare ɗaya kuwa 'yan majalisar ƙasar sun ƙi amincewa da yarjejeniyar da me ta cimma da sauran kasashen kungiyar ta turai a jiya talata 'yan majalisun sun kada kuri'a amincewa da a sake duba yarjejeniyar adadin waɗanda suka kada ƙuri'ar amincewa a hannun dama 242 waɗanda suka kada ƙuri'a ƙin amincewa a hannun hagu 391 saboda haka waɗanda suka ƙi amincewa sun yi rinjaye. idan kuma har 'yan majalisun suka ƙi amincewa da ficewar daidaito ba daidaito ba to za a kada ƙuri'a ta uku a ranar alhamis wanda za a buƙaci ƙungiyar ta ƙara lokaci daga ranar 29 don sake duba wasu hanyoyin da za a bi a fice tilas ne ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai su amince da duk wani ƙarin wa'adi da za a buƙata. gwamnatin shugaban amurka donald trump na ɗari-ɗari dangane da kiran da aka yi na cikin gida da kuma ƙasashen duniya akan ta dakatar da amfani da jiragen sama waɗanda a cikin watanni shida ya kashe sama da mutane 350 shugaba trump ya gana da shugabannin kamfanin na boeing 737 max 8 a cewar ma'aikatar fadar white house duk dai da cewar ba su faɗi da wata yi ganawar ba shugaban kamfanin na boeing dennis molenberg ya tabbatar ma shugaba trump ta wayar tarho cewa jiragen suna da nagarta da ta dace a cewar hukumomin kamfanin fadar ta white house ta tabbatar da wayar tsakanin shugabannin biyu amma ba su faɗi yadda tattaunawar ta gudana ba. wanda aka yi bayan sukar da Trump ya yi a shafinsa na Twitter inda ya ce, "Yanzu tafiya a jirgin sama na neman zama abu mai wuya." A yau Laraba ake sa ran yankewa tsohon shugaban yakin neman zaben shugaban Amurka Paul Manafort hukunci a kotun tarayya da ke birnin Washington DC a kan laifuka guda biyu. Alkali Amy baman Jackson tana iya yanke mishi hukuncin gidan kaso na tsawon shekaru goma a makon da ya gabata wani alkali ya yanke mishi hukuncin gidan yari na tsawannin watanni 47 a kan laifin kin biyan haraji da zamba cikin aminci ga banki ya dai rage ga alkali jackson ko ta sa shi ya yi wa'adin shi a gidan yari a lokaci guda. ko kuma ta ce zai fara wa'adin sabon zama bayan ya kammala zaman laifin shi na farko. alkali jackson ta taɓa yanke ma manafat hukunci a shekarar da ta gabata na ɗaurin talala bisa laifin ba da shaidar zur labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Laraba gwamnan jihar California da ke Amurka ya yi shirin sanar da dokar dakatar da hukuncin kisa. A cikin wani jawabi da kafofin watsa labarai suka gani kafin karanta shi, gwamna gabin Newsom ya ce, kisan kai na mutum na wani mutum ba daidai ba ne. Ya ambaci lokutan da ake yankewa waɗanda ba su da laifi hukunci, har ma wasu lokutan ana yanke musu hukuncin kisa. har ila yau newsom ya ce galibin hukuncin kisa ya fi shafar tsiraru da masu fama da tabuwar hankali da kuma waɗanda ba su da isassun kuɗin ɗaukar loyan da zai kare su ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yaba wa shawarar da newsom ya yanke. A yau Laraba ofishin jakadancin Amurka zai fitar da rahoton shekara-shekara game da al'amura na kungiyar 'yancin bil'adama a ƙasashen duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai yi jawabi tare da fitar da rahoton. Bayan nan 'yan jaridu za su iya yi wa jakadan Amurka Michael Kozak tambayoyi. Wani babban jami'i ya faɗa murya Amurka cewa ɗaya daga cikin batutuwan da aka gabatar a cikin rahoton shi ne batun musulmin wigo a lardin xinjiang a ƙasar china amurka da sauran ƙasashen yammacin turai da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi zargin ƙasar china game da kame 'yan wigo da sauran musulmi a sansanin 'yan gudun hijira don kawar da addininsu da al'adarsu. Ƙasar China ta ce tana gudanar da shirin rage wa sansanonin da cibiyoyin horo don kawar da mutane game da don koyar da mutane game da doka da kuma yaran mandarin a ranar talatar da ta gabata ne hukumomin kasar china sun ce 'yan gudun hijirar xinjiang za su ɓace gaba ɗaya idan lokaci ya taso a lokacin da al'umma ba sa buƙatar su. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a lokacin da aka hada wannan rahoton akalla yara tara aka tabbatar sun rasa rayukansu bayan da wani gini ya ruguje a birnin Legas a yau Laraba. Shaidan gani da ida sun tabbatar da cewa yaran 'yan wata makaranta ne mai ginin bene hawa uku kuma ma'aikatan agaji na can na kokarin ceto wasu karin ɗaliban. wakilin sashen hausa baban gida jibril ya aiko mana da ƙarin bayani yanzu haka dai wasu yara 'yan makaranta da ba a tabbatar da yawansu ba ana cewa walau dai sun galabaita ko kuma sun rasa rayukansu a wannan gini da ya ruguje a birnin lagos mai yawan jama'a shaidun gani da ido sun shaida mani a lagos cewa benin mai hawa uku kuma makarantar tana hawa na uku ne lokacin da hatsarin ya auku da ranar laraban nan tuni dai kakakin hukumar bada agajin gagawa a jihar lagos mr kahin adebayo ya ce jami'an hukumar sun garzaya anguwar da lamarin ya faru domin ceto ceto waɗanda hatsarin ya rutsa da su wani da ke zaune kusa da anguwar ya shaida mini cewa ya ga motocin asibiti na kai yara asibiti a anguwar da lamarin ya auku kuma akwai alamun cewa wasu sun galabaita a inda wasu kuma suka ji raunuka sunana mikaelu shagarda daga nan lagos eh tabbas abin da na gane ma ido na haji baban gida shine ina bakin general hospital na nan da ke kan layin marina da yake lagos sai na ga ambulance ambulance masu tarin yawa dauke da yara kaka da da riguna kaman eh, rigunan makaranta a cikinsu kuma cikin jini to sai abin ya ji hankali na sai na tsaya na tambayi jurikin da suke gaji bakin asibitin na ce wa'annan ambulan da wa'annan yara da nake gani an shiga da su me yake faruwa ne ne suke ce min ai wata makarantar yara ne a nan cikin gari kusa da wani asibiti da ake ce ma masi clinic makarantar ne ta rusa akan yara yan makarantar shine ake da kokarin zakulo su ake shigowa da sunan general da an wuce da wayan yaran nan tabbas ina ganin za a samu iya samu rasa rayuka saboda ai ka ga a ce ko da bene ne hawa ɗaya ta kusa wa yara yan makaranta suna ci ai ka ga Allah masa masani amma dai ba zan iya tabbatar da cewa a'a sun mutu ba su amma yanayin da na ga yaran cikin jini haka gaskiya ba zan iya cewa a suna raye su mutu wallawa nan yanzu haka dai rahotanni da ke fitowa daga wannan wuri da ginin ya ruguje na nuni da cewa akalla ɗalibai 'yan makaranta 150 ne ke halartar wannan makaranta kana a lokacin da ginin ya ruguje akalla 30 daga cikinsu sun fice domin halartar wasanni rugujewa gine-gine dai a birnin na lagos ba wani sabon abu ba ne a wannan birni da za a iya cewa akwai tsaffin gine-gine da suka daɗe wanda kuma walau dai ba su samun kulawan da ya kamata ko kuma sun tsufan da ya kamata a ce tuni an ruguza su domin gina sabbi sau da yawa dai hukumomi musamman ma da masu kula da gine-gine da kuma tsare-tsaren birane a birnin lagos na gargadi ga masu gidaje su kasance sun samu izini daga hukumomi kafin fara irin waɗannan gine-ginen sai dai kuma hakan bai samun haɗin kai daga jama'a baban ya jibrin murai amurka daga lagos Allah ya kiyaye a gaida baban gida Jibril. A Najeriya kungiyoyi masu zaman kansu guda goma sha uku ne suka yi zanga-zangar kalubalanta hukumar zaɓe a kan sakamakon zaɓukan gwamnoni wanda ba a kammala ba inda suke ganin cewa akwai lauje cikin naɗi a wannan matakin. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahota. A daidai lokacin da hukumar zaɓe ta ayyana ranar 23 ga wannan wata, a matsayin ranar da za a maimaita zaɓe a wasu yankuna a jihohi shida na ƙasar ƙungiyoyi masu zaman kansu goma sha uku ne suka yi tattaki zuwa hukumar zaɓe a abuja inda suka kai kukansu a game da yadda aka gagara kammala zaɓukan gwamnonin kamar yadda ɗaya cikin shugabannin ƙungiyoyin muhammad aminu ya bayyana. to mun zo mu gabatar da koke-koken mu ne kasancewar zaɓuɓɓukan da aka gabatar a bayan nan muna gani ba a yi su cikin adalci ba an sa rai a cikin wasu zaɓuɓɓukan a wasu wurare da dama shine muka zo mu bayyana musu musu mu da rashin jin daɗin mu kuma muna kokari mu ga cewa lallai lallai wannan hukuma ta zama mai zaman kanta da gaske ba kamar yadda take amshin shata daga wajen gwamnati mai ci ba. Da masu zanga-zangan suka kai hukumar zaɓe wanda ya fito ya karɓe su shine daraktan sashin tsaro na hukumar zaben Kelechi Maduneme da yawa masu zanga-zangar bayani yana mai cewa. Action you know the elections have been held and because of some issues which the chairman had made known some elections were declared inconclusive but on a good note, like you are aware. So I want to assure you that the election that has been started will be concluded and winners shall be declared so in accordance with the votes of Nigerians. So that the commission will not do anything outside of the mandate of the people. Kelechi Madune me yace ce hukumar zaɓe za ta duba kukan da masu zanga-zanga suka kawo a rubuce da idan basira tare da basu tabbacin hukumar ba za ta yi wasa da abin da jama'a ke so ba saboda haka yana kira ga jama'a da su su cire tunanin cewa hukumar zaɓe za ta amince da wani rashin gaskiya a harkar zaɓukar da za a maimaita. Shi ma dai Tijjani Abdulmumini da ke cikin masu zanga-zangar ya nuna goyon bayansa ne ga hukumar zaɓe inda yake cewa. a ji. da ya kamata mu faɗa ya kamata kuma mu fito mu muka ji zo na ba za ma shi yi shugaban aine gaba ɗaya cewa muna tare da su ɗari bisa ɗari kuma duk wanda zai mishi wani abu don Allah ya kwantar da hankalin shi yi yanda ya kamata muna tare da shi. Hukumar zaɓe ta riga ta kafa kwamiti na musamman da zai duba dalilan da ya sa ba a kammala zaɓukan ba a wasu jihohin tare da ba da shawarwarin yadda za a gano bakin zaren. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Manyan a Madina Dauda. Yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta kama wasu da ake zargi suna da hannu a hargitsin da ya auku a Jalingo babban birnin jihar wanda ya yi sanadiyya hasarar rayuka biyo bayan bayyana sakamakon zaben gwamna da aka yi. A halin yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu sassan jihar a cewa mazauna yankin. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan ƙarin bayanin. Ya mako zuwa safe wannan rana ta Laraba, har yanzu ana cikin zaman da ranar jalin gwafa da jihar domin rahotanni na cewa a wasu wuraren aka ma kai wa juna hari kamar yadda ya faru a anguwar saminaka da kuma ƙauyen tawo. yanzu haka nan ma ba soja ba kowa ba polis ba kowa sun sun turo mayaka zuwa suka shigo mana anguwa hakan nan. me ke faruwa a wajen yanzu. hankali na tashe sharin nan ana yanzu na ana fafata ana ana matasan mu ne kawai suke kare kansu yanzu. akwai jami'an tsaro a wuraren. sai harbi da harbe guda daya suna tarwatsa mutane su kuma sai suka bar wa mutane suna shigowa a ah, yanzu duk kuna zaman ɗaɗɗar kenan. yanzu haka na ina cikin zaman tsaro kowa yana faman kare kansa a cikin marusafi nasa eh lalle yanzu ya kamata kama da jami'an tsaro wanda ba su a gefe ba su a goyon bayan gefe guda a yanzu da faruwa ta wallahi jiya ne da aka faɗi sakamakon nan gwamna ya ce zabe yan jam'iyyar PDP suka zo suka yi rado su da yamma kawai suka to shi ne kawo abin an yi dan hayaniya da kan hakan nan lalle an dan raba kafa ni a doke da ke kafarin nan to wai koya mazauna garin ke ji game da irin halin da ake ciki a yanzu wallahi yanayin garin ne kana zo ne ka ji an an fara an fara to kaga wannan baka sai ina abu zai saya ba gara mutum ya kokari ya samu ne in ka gidan ka ne akwai abun da za a ci to sai a kinsu a gida a zauna a san me ake ciki amma gida ba abinci yara suna kuka da sauransu na akwai damuwa wallahi abun da ya kawo wannan lamura kawai rashin hakuri ne abu ne ya riga fa zalunci da ya riga an mana an riga an zalunce mu an yi abun da ake so saboda haka mu kuma abun da ya kamata mu sai mu dangana da Allah ni na san mulkin nan ko ba jiwa ko ba da izinin Allah za mu same shi za mu karba lokacin ne bai yi ba duk munafin tun da fir'auna ma ya zamanin sa ya wuce ba wani wanda zai ce zai zalunci wai zalunci da tabbata saboda haka mutane su yi hakuri su daure su yi hakuri a jure kuma wannan abun da na lura da shi ma ba wai mutanen kwarai bane suke tare shi da gefen yaran namu da gefen su wanci abokan zaman namu gaba ɗayan ka duba duka yan iska ne suke wannan abu sai ana ana fakewa da wannan abu ana balle shago mutane ana musu sata ana kaga ya ya ya tashi daga maganan rikicin maganan zabe ko kuma an bawa ko ba baka ba ya kuma wani abu ne daban kawai sun barayi su yi sata a sa game da wannan hali da ake ciki dan takarar gwamnati na jam'iyyar adawa ta apc sani abubakar ladi ya ko kirayi magoya bayansa nema da su kwantar da hankulansu tare da kaucewa daukan doka a hannu. Ina kira ga dukkan magoya bayana da na roke su tsakanina da Allah. A tun lokacin da na soma kamfen na gaya wa magoya bayana na gaya wa kowa duk wani wanda ya je ya sokana ban ya fi mishi ba kuma har yanzu ina kan kira kuma ina kan wannan tafarkin Allah shi yake ba da mulki ina kira ga dukkan magoya bayana duk wani wanda zai je ya wani ta'addanci ba zan ji daɗi ba kuma ba zan yarda da wannan ba mu mika al'amarin mu ma Allah mu roka wurin Allah idan muna da rabo Allah zai kwato mana rabon mu kawai yanzu rundunar 'yan sanan jihar taraba ta bakin kakakinta sp david misal ta ce tuni ma aka cafke wasu da ake zargi ba zai sun kama mutane da yawa amma dai ba zai iya ba lambar zo ba a takaice da kaina na gansu da yawa wanda muka kama su kuma suna kulle a wurare daban-daban. To kama a sa rai kuma fakawa kawo yanzu kamar mutanen kuka tabbatar su rasa eh, ransu. Muna da tabbashin mutane da wanda suka rasa rayukansu amma ko kamar da na biya maka sai kusan dare jiya samu mun iya wucewa kan al'amarin da baki da. A yanzu haka nake zance da kai akwai rahoton kan cewa ana ɗauki ba dadi sannan a tau wani kauye na taunan ma dai an samu hargitsi cikin dare har an samu asarar rai kaman wannan wani mataki ku dauka waɗannan wurare da abubuwa ke faruwa yanzu ni dai sauran wurare da kike magana nan ma ban da labari akwai damuwa a wurin kamar tau da kira kamar na sami naka da yanzu ke faruwa yanzu haka na kamar gabar tura mu da yanzu ga kuma zai yi azgari mu ke ce da abin da ke faruwa ga da kuma samu fuskantar cewa akwai tashin hankali a can dole mutum kuma jami'a sai sakamakon wannan tashin hankali na sakamakon zaben yanzu haka ma akwai wasu da aka raunata da ke kwance a asibiti ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga jalingo a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogon a nan yana cewa karfe 11 da minti tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba himma ba ta garago Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Dr. Sufiyano mai biyar ɗan asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan a babban birnin Washington DC. Da misali harkar takalmi da na baka akwai ɗan Najeriya da na gani ya zo daga Najeriya ya zo nan ya masters daga wannan masters in ya zo ya buɗe kamfanin yin takalmi a nan amurka kuma yanzu kamfaninsa na ɗaya daga cikin kamfanin duka goma na yin takalmi da ake ji da su a ƙasar nan to kaga me sunan kamfanin wannan kamfanin ana kiransa tochi polo dan kudu ne ba dan arewa bane ya zo ya yi shi tochi polo ya polo to kaga wannan suna yin handmade shoe kenan takalma wanda ake da hannu kenan ake cewa ba ma da inji ba wanda ni kai na wannan fannin ya bani sha'awa da har ina tunanin yanzu ma zan buɗe kamfani wanda yake na yin takalma a karamar hukuma ta a nan jihar kano a gabasa domin 'yan yanki na 'yan karamar hukumar su amfana da irin wannan kuma shiri na shine in nayi takalma din a can in dinga kawo su nan amurka ina sai da kamar yadda mutane su kan yi daga indiya su yi takalma su kawo nan su siyar da wasu kasashe wanda yaran mu da suke a nan kano a bakin kofar wambayi da sauransu takalman da suke yi kyansu da ingancinsu ya fi da yawa da yawa takalma da ake kawa daga china ko indiya nan ake saidawa to amma kaga jama'ar mu ba su sani ba mutanen mu ba su sani ba ya zamanto cewa sukan yi shi kuma ana sai da shi a arhadan da na je gida na sai wasu takalman irin waɗannan zaka gan su dala dubu naira dubu biyu naira dubu uku wanda ni ma ina amfani da su. Cinikin kasa wanda ba awa kasashe da rago da masu wuyar zama kañum woni gonga o waɗa gota sa ɗuwanga himmol nga moola waɗata sa waɗa ko janni allah waddagal go itagumon ɓeɗuroɓe min gayi deydey ɗoma yataɓe ɗuya yama ceɗeay so jawdi ha ɗaay maayo jawdi hattamayde amma no riwan herta tantiya kumana du haruna baytini haruna laamiɗo kenan kamar dala nawa kudin amurka wanda duka duka bai fi dala goma ba dala ashirin kudin amurka hmm. ko dala goma za ka ce ko dala sha biyar bai ma kai dala ashirin ba wanda kuma inda a ce za ka yi din a kawo su nan a hada da wanda ake saidawa a nan kamar dala hamsin dala sittin sai ka ga namu din ma mai yiwa sai ya kai dala ɗari ba saboda kwarinsa da kwaliti ɗinsa da kyansa kuma in na sa a nan tura ma suka gani sukan tambaye ni wannan takalmin naka na da kyau a ina ka same shi wasu ma har nakan siya musu kyautar irin waɗannan to ga wannan abu ne da ya kamata a ce gwamnatocinmu sun shigo cikin lamarin sun tallafa wa waɗannan matasa da kayan aiki na zamani da kuma ba su jari yadda za su rike kansu wannan dalili ne yasa lokacin da na 2011 a najeriya na kafa foundation mai suna mai biyar foundation a jihar kano kuma wacce ta yi aiki matuka a jihohin a jihar kano da kananan hukumomi da muke da su na jihar kano wajen arba'in da hudu mun yi kokari wajen tallafawa matasa harkar ilimi harkar makaranta harkar karatu harkar koya musu sana'o'i dan na je da kaina muka dinga koya matasa sana'o'i na ɗinki sana'o'i na walda da sauransu kuma in mun koya maka sana'a ka iya mukan baka jari mu kuma tabbatar ka tsaya da kafafunka yanzu akwai yara da ni kamfani wannan foundation din nan na wai ba su shagunan dinki suna nan suna yi har yanzu akwai wanda suna nan da harkar walda suna nan suna yi a jihar Kano wanda kuma alhamdulillah mun samu award da dama daga kungiyoyi masu kula da irin abubuwan da muke har da kungiyoyi ma har da gwamnati ma duk mun samu award da karrama na irin abubuwan da wannan foundation din take yi a jihar Kano kwarai da gaske wanda kuma ina addu'a ga Allah in ya kara bunƙasa mana al'amuran mu mu kara bunƙasawa zuwa wasu ma jihohin na arewa ma insha Allah. To, Dr. Sufiyanu mai biyar ɗan asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan a babban birnin Washington DC. Mun gode kwarai da ka bamu ta tattauna da kai. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko na cewa salam voa hausa muna fatan hukumar zaɓe ta inec a najeriya za ta fitar da sunayen mazaɓun da za su sake zaɓe na jihohi shida bisa adalci da gaskiya sako daga usaina alhaji umar forever gashuwa wannan sako ya fito daga gali surajo paki ya ce assalamu alaikum voa hausa muna ta yaya sabon zababben gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufai murna na samun nasarar lashe zaɓe da ya a karo na biyu a ƙarshe muna addu'a allah ubangiji ya ba shi ikon cika alƙawura da ya ɗaukar wa al'ummar jihar kaduna amin wannan sako daga babba haruna bajoga garkuwan ƙungiyar muryar talaka ya ce assalamu alaikum voa hausa ina jajinta wa iyaye da dangogin ɗaliban makarantar da gini ya rufto a kansu a jihar Legas. sako na gaba na cewa to hukumomin da ke kula da gine-gine a najeriya ya kamata ku hanzarta daukan matakan da za su kawo ƙarshen rushewar gine-gine da ke janyo mutuwar mutane a ƙasata sako daga ibrahim musa kirfi a jihar bauchi najeriya wannan sako na cewa assalamu alaikum boa hausa fatan da muke ga inda za a sake gudanar da zabukan wasu gwamnoni a najeriya allah sa a yi su cikin kwanciyar hankali da lumana sako daga safiyanu gumar zangon daura da amugali zangon daura sai kuma wannan sako da ke cewa maganar gaskiya babu jihar da ba a kammala zaben gwamna a najeriya ba dukko jihar da kaji an ce ba a kammala zaben gwamna ba to pdp ce ke kan gaba a yawan kur'u shi yasa ake so a yi hanyoyin makirci a murƙe zaɓe a baiwa apc ko ta halin kaka sako daga abubakar lawan gidan dan maye ja-gaba da fa'ilu dan ladi mahuta da umar idrisa askira sako mu na ƙarshe na cewa idan ruwan na goye da gwalo kamar ni kam ranar zaben gwamnoni da dan majalisun jihohi ta zama min ranar hutu a gare ni domin ba zan wahalar da kaina ba wajen bata lokaci a layin kada kuri'a ba sako daga dauda garba bin affa unguwar jaji potasco madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A yau Laraba ake sa ran Majalisar Dokokin Ƙasar Birtaniya za ta kaɗa ƙuri'a kan koya Birtaniya za ta fice daga ƙungiyar ƙasashen Turai ba tare da amincewa da wasu ƙa'idojin ficewar ba. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na ɗari-ɗari dangane da kiran da aka yi a cikin gida da kuma ƙasashen duniya a kan ta dakatar da amfani da jiragen sama wanda a cikin watanni shida ya kashe sama da mutane 350. haka zalika a yau laraba ake sa ran yankewa tsohon shugaban yakin neman zaben shugaban amurka paul manafort hukunci a kotun tarayya da ke nan gundumar columbia a kan laifuffuka guda biyu alkali amy Berman jackson tana iya yanke mishi hukuncin gidan kaso na tsawon shekaru goma a yau laraba gwamnan jihar california da ke amurka ya yi shirin sanar da dokar dakatar da hukuncin kisa a cikin wani jawabi da kafofin watsa labarai suka gani kafin karanta shi gwamna gavin newsom ya ce kisan kai na wani mutum ba daidai ba ne ya ambaci lokacin da ake yankewa waɗanda ba su da laifi hukunci har ma a wasu lokutan ana yanke musu hukuncin kisa. A yau Laraba ofishin jakadancin Amurka zai fitar da rahoton shekara-shekara game da al'amura na kungiyar 'yancin bil'adama a ƙasashen duniya. masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara'u Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya ma Mr. Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.